فاسأله أهل الذكر من سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما سوراري بركم كدور حكا دكما ساكي سادوا دمو تكين شرن كرام سني قنقمي shirin da kan bujiro da tambaya tare da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da kuma tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata tambayar mata yau ita ce me ake nufi da bautar koma bayan Allah wato wasu alloli ne ake wato wasu alloli ne aka hane mu da bautawa alhali muna rayuwa cikin wani zamani na rashin allolin da aka sassako su da itace kamar yadda ya kasance mushrikai suna bautawa a lokacin shahiliya sai a biyo mu domin jin amsar wannan tambaya amma kafin nan bar mu saurari tanadin da aka yi mana a kan faifai وعدتني ألا masu saurare da farko abin fahimta cikin nasosi da dama shine hakika Allah maɗaukakin sarki ya hane mu da bautawa alloli da mutane suka sassaƙa su da hannuwansu daga itace kuma ya da su dawo suna bauta musu a matsayin abin bauta a zamanin jahiliya bautar gumaka ko kuma wani Allah shi ke aifar da alloli masu yawa da ya yi daidai da kowane lokaci saɓanin tunanin wannan al'umma da kuma al'adunsu, domin haka muka ga ya dace ga mai neman tsira da faɗawa cikin ko kuma wato da faɗawa cikin kowane irin nau'i na shirka da ya fahimci wannan al'amari domin ya kauce musu. Idan muka koma cikin Alƙur'ani mai tsarki za mu fahimci cewa a matakin farko Allah Maɗaukakin Sarki ya yi mana hannunka mai sanda to da nufin mu kauce wa bautar wani Allah ko kuma mu ce mu kauce wa yin shirka wannan al'amari ba komai ba ne face bin son rai a cikin suratul furqan aya ta 43 Allah maɗaukakin sarki ya ce ka bani labarin wanda ya riƙi son zuciyarsa shine ubangijinsa to yanzu kai ka zama mai kiyaye shi daga abin son zuciyarsa. Cikin suratul ƙasas aya ta hamsin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, To idan ba su amsa maka ba, sai ka tabbatar da cewa ba abin da suke bi sai son ransu kawai, ba kuwa wanda ya fi ɓacewa kamar wanda ya fi son ransa ba tare da wata shiriya daga Allah ba. Hakika Allah baya shiyar da mutane kafirai. Har ila yau cikin suratul Jasiya aya ta uku, Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa Shin yanzu ba ganin wanda ya riƙi Ubangijinsa son ransa? Allah kuma ya ɓatar da shi a kan sani, ya kuma rufe jinsa da kuma zuciyarsa, kuma ya sanya rufi a ganinsa. To waye zai shiryar da shi bayan Allah? me yasa ba kwa wa'azantuwa ne wato ba mai shiryarwa sai Allah. Masu saurare idan muka yi nazari cikin waɗannan ayoyi masu albarka za mu fahimci cewa duk mutumin da ya riƙe son ransa a matsayin abin bautarsa ma'ana yake biye wa son ransa maimakon ya bi hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar zai faɗa cikin hallaka na bautar wani Allah ma'anar riko da son rai da matsayin a matsayin abin bauta shine mutum ya yi wa son zuciyarsa biyayya ya so abin da take so ba tare da ya yi kiyaye muradin Allah maɗaukakin sarki ba wannan shi ke nuna cewa bin son zuciya shine koyi da ayyukan jahiliya ba tare da sani ba kuma yin hakan na sanya idanuwan mutum su rufe baya ganin gaskiya da kuma abin da zai sanya ya ɗaukaka har zuwa cimma kamala kamar yadda hadisin imam bakir alaihi salam ya bayyana cikin riwayar da aka rawaito cikin tafsirin aliyu bin ibrahim al-qummi ƙarƙashin tafsirin aya ta 43 cikin suratul furqan da ta gabata imam bakir alaihi salam ya ce wannan aya ta sauka ne kan ƙabilar ƙurayshawa yayin da ƙuncin rayuwa ya riske su sai suka fita daga cikin garin makka suka watsu cikin daji, daga cikinsu duk wanda ya ga wata itaciya mai kyau ko kuma wani dutse mai kyau wato da ya burge sa sai ya bauta masa. Har ila yau Imam alaihi salam ne da sanadiyar saukar wannan aya ta 23 cikin suratun jasiya da ta gabata ya bayyana cewa wannan aya ta sauka ne akan kabilar kurashawa duk lokacin da wani abu ya burge su sai su bauta masa kuma hakan ya ci gaba har bayan kaurar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare yallan gidan tsarkaka daga wannan duniya inda suka ci gaba da bin son zuciyarsu da kuma ra'ayinsu. ma saurare barkanmu da sake saduwa wannan batu wannan batun da ya bayyana shi ke nuna cewa bautar zukata ko kuma son rai da kuma bautarsa bai takaita ba ga wani zamani ko lokaci haka zalika bautar gumakan da ɗan adam ya sassaƙa su da hannunsa ya shafi malaman addinan da aka saukar daga sama hakika alkur'ani mai tsarki ya ambato mana kissar bal'ama bin ba'ura wanda ya kasance ɗaya daga cikin malaman bani isra'ila sai dai bauta wa zuciyarsa da ya yi da kuma son kai ya haramta masa samun ɗaukaka da zai yi masa jagora zuwa ga kamala a cikin suratul a'rafi aya ta 175 da kuma ta shida Allah maɗaukakin sarki ya ce ka kuma karanta musu labarin wannan da muka baiwa ayoyinmu sai ya salube daga gare su sannan shaiɗan ya bi shi sai ya zamanto daga taɓaɓɓu da kuwa mun so da lalle mun ɗaukaka shi ta yin aiki da su ayoyin sai dai kuma shi ya karkata zuwa ga duniya ya bi son ransa saboda haka misalinsa kamar misalin kare ne idan ka fafare shi ya yi lallagi wato ya riƙa yin haki yana zaro harshe idan ma ka ƙyale shi zai yi lallagin wannan shi ne misalin mutane da suka ta ayoyinmu saboda haka ka ba su labari don ko sa yi tunani a cikin tafsirul majma'ul bayan ƙarƙashin tafsirin waɗannan ayoyi masu albarka an rawaito hadisi daga imam bakir alaihi salam ya bayyana cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne kan bal'ama bin ba'ura Allah maɗaukakin sarki wato ya buga misali da shi kuma amma waɗannan ayoyi sun kasance ga duk wanda yake bauta wa son zuciyarsa so ya zaɓi bauta wa son zuciya daga shiryar Allah daga cikin dukkanin masu kallon alƙibla suna sallah masaurare saurare takaitacciyar amsar wannan tambaya ita ce, hakika mafi haɗari daga cikin bautar gumaka da Allah maɗaukakin sarki ya ja hankulanmu da kada mu bauta musu shine bin zuciya kan abin da take muradi ko kuma mu ce bautar zukata kuma wannan haɗari ne babbar barazana ce ga kowa da waɗanda aka buga misali kansu aka ba su sunayen Allah masu girma wato ismul azam kamar yadda ya kasance ga bal'ama bin ba'ura baya ga haka sai waɗannan tambayoyi su biyo baya menene tabbacin bautar son rai kuma ta yaya za mu tsira da gare su kuma ta yaya za mu tabbatar da cewa mun nisantu daga sharrinsu domin shan amsar wannan tambayoyi sai a tarbe mu a mako mai zuwa da yardar Allah za mu yi ƙoƙari na nazari a kansu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe anan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير